This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma 31, tara 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalon da niyya da murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na Alhamis 21 ga watan Mayu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne da ganan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan dauniyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta samu lokacin da ta kai somami ta kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama Bin Laden. shugaban amurka barack obama ya ce canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan amurka ta wajen ƙara haifar da ukuwar bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa kana ƙungiyar isis ta kwace birnin palmyra na ƙasar syria abinda ya haifar da fargaban yiwuwar lalata kayan tarihin musulmi to karin labaran kenan bayan labaran duniya za mu nufi babban birnin tarayyar najeriya ne wato abuja domin jin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya ta ce ta kammala na miƙa mulki ko da me da menene gwamnatin ta ce ta shirya eh, ranar 28 shine president zai nuna ma shi mai jiran gado duk wurare a villa tare da deputy dinsa a ilori kuwa fadon gwamnatin jihar kwara sojoji 90 ne aka kora daga bakin aiki ko a kan laifin me some soldiers have been dismissed from service because of um, various acts of indiscipline to other forms of operational misconduct. Ya ce babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki. A ƙasar Ghana kuwa yajin aiki ma'aikatan kotu suka fara wanda ya shiga rana ta biyu. Me ya zafi ne baba ya ko makeri? Ma'aikatan da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara. Kana kuma muna ɗauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. thank you Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta ce ta samo lokacin da aka kai somami a gidan da dakarun Amurka suka kashe shugaban kungiyar alkaida Osama bin Laden. Ofishin daraktan harkokin leƙen asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazari da cibiyoyin Amurka suka gudanar kamar yadda wata doka da aka kafa bara ta ayyana. Wani kakakin ma'aikatar ya bayyana cewa wani jami'in ma'aikatar ya ce an tsaye da shawarar fitar da bayanan ne bisa kiran da shugaban amurka ya yi na gudanar da harkokin mulki da ya shafi harkokin tsaron ƙasa ba tare da kumbiya-kumbiya ba bayanan da aka fitar jiya laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙu da aka rubuta wa iyalan bin ladin da jerin littattafai da aka rubuta da turanci da aka samu a gidan da takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta da ke bayanan dabarun da za su hana jami'an amurka sanin inda yake an ce bin laden ya umarci ɗaya daga cikin matansa da ta taso daga iran da cewa ta yi kyakkyawan kula saboda an kirkiro wata na'ura kankanuwa da za a iya ɓoyewa a allura yadda ake amfani da ita wajen sa wato sauraron hirar mutum a asirce bin laden ya umarci matar tasa kada ta taho da komi domin bai yarda da iraniyawa ba suna iya sa na'urar a waɗansu kayan da za ta iso da su ya ce wasiƙar na cikin abubuwan da ma'aikatar leƙen asiri ta kwaso lokacin da sojojin kundin bala suka kai farmaki gidan bin laden suka kashe shi a abutabad wani birni da ke kusa da sansanin sojojin pakistan ranar biyu ga watan mayu shekara ta 2011 a cikin wasiƙar bin laden ya yi ƙoƙarin bayyana wa dogarawansa abin da ya sa batun tsaro ya fi muhimmanci. ko da kuwa yana mai da hannun agogo baya a wajen gudanar da ayyukan jihadi a kasashen duniya. Ya rubuta cewa dangane da amfani da na'urar intanet wajen aika saƙonni za a iya amfani da ita wajen aika saƙonnin gama gari, amma halin sirri madugun jihadi bai yarda a yi amfani da wannan hanyar ba, sai dai a rika tura ɗan aika ya kai saƙo hannu da hannu. shugaban amurka barack obama ya bayyana jiya laraba cewa canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan amurka ta wajen haifar da aukuwar bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa shugaban amurka ya shaida waɗanda suka kammala horaswa a makarantar dogarawa amurka da ke new london connecticut cewa illan canjin yanayi za ta shafi yadda sojojin ke kare amurka duniya kuma na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin shawo kan wannan yanayi Climate change, and especially rising seas, is a threat to our homeland security, our economic uh, infrastructure, the safety and health of the Shugaba yana cewa ne canjin yanayi musamman batsewar teku barazana ce ga tsaron cikin gidanmu da tsarin tattalin arzikinmu da tsaronmu da lafiyar Amurkawa, in ji shugaba Barack Obama. Canjin yanayi yana barazana ga shirin dakaranmu, cibiyoyin sojojinmu da ma suna gabar teku. da suka hada da sansanin askarawan gabar teku a nufak ƙoramar ruwa da hadari mai ƙarfi na ci gaba da ambaliya a sansanin mayakan ruwa da na samamu a yamma fari da wutar daji fari za su iya barazana ga wuraren da dakaranmu ke samun zuwa. shugaban amurka ya gaya wa sabbin jami'an cewa ku ne rukunin farko da za su fara aikinsu a duniya da ke fuskantar barazanar canjin yanayi zai canza yadda muke gudanar da dukkan ayyukanmu da tsare-tsarenmu da horozwa da kayan aikinmu a washington wani dan jam'iyyar republican a majalisar center john barrison na jihar wyoming ya musanta wato hasashen mr obama cewa canjin yanayi yana barazana ga tsaron aikin cikin gida ya ce amurkawa sun fahimcewa akwai barazanar da kasarmu ta fi fuskanta ita ce fadawar ramadi ta iraki a hannun mayakan isis wannan shine ainihin misalin barazana ta zahiri da tilas shugaba obama ya yi wani abu a kan wannan lamari kungiyar ISIS ta kwace birnin Palmyra na ƙasar syria abinda ke haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihin musulmi masu daraja da ba za a iya maye gurbin su ba. kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasar syria mai cibiya a Burtaniya ta ce dakarun syria sun janye daga galibin biranen jiya Laraba da yamma bayan kazamin gumuzin da aka yi da mayakan birnin da ke arewacin ƙasar. Palmira dai wata cibiyar kayan tarihin kungiyar UNESCO ce mai ɗimbin tarihi. Daraktan cibiyar adana kayan tarihi na ƙasar Siriya, Mahmoud Abdulkarim, ya ce an kwashe ɗaruruwan kayan tarihi daga birnin zuwa waɗansu wurare da ke da tsaro, sai dai akwai manyan kayan tarihin da ba za a iya tumbukewa ba. Jami'an ƙasar Siriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga ƙasashen duniya da su taimaka wajen kare waɗannan wurare daga mayakan isis waɗanda suka lalata kayan tarihi da ke ƙasar iran wato iraki farkon wannan shekarar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an ci gaba da manyan an ci manyan bankunan duniya biyar tare dala miliyan dubu biyar da ɗari bakwai sabili da haɗa baki wajen yin babakere a fannin musayar kuɗi jami'an ma'aikatar shari'a amurka sun faɗa jiya laraba cewa masu cinikin kuɗi a bankunan suna haɗa baki a maimakon gasa da juna suna saye da kuma hana sayarwa domin tsaida farashin dala ko kuma kuɗin euro ƙungiyar tana kiran kanta katal tana kuma amfani da hanyar tattaunawa da sadarwa intanet da kuma waɗansu kalaman sirri domin murɗa farashin canjin kuɗin babban lauyan gwamnatin amurka loretta lynch ta ce cin bankunan taron wannan makudan kuɗin ya dace sabili da farashin da suka tsaidawa yana shafar kowane bangaren tattalin arzikin kasashen duniya lynch ta kara da cewa ɗaukar wannan mataki yana ƙara yawan ribar da bankunan ke ci yayin da yake cutar abokan hulɗansu da masu zuba jari da kuma cibiyoyi da dama a duk faɗin duniya da suka hada da masu ajiya a bankuna madalla labaran duniya kenan kuka saurara. To za mu fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya inda gwamnatin tarayyar ta ce ta kammala shirin mika mulki rana wata yau idan rabbana ya kai mu. Umar Faruk Musa gare ka. Mulkin kowa ƙalila ne, na ra'aika Allah Ban siyasa to da bana bani turata mota ta da a cikin turɗa domin za ka mun ka turata dumu maka ɗaka ya kata an haɗa su kama kowata karuwai na zuwa tabi mota ta sai zaman kwalta to mun samu tutsun na'ura a jihar kwarako sojojin najeriya 90 ne aka kora daga bakin aikinsu kamar yadda mustapha nasir ba tsare aiko a cikin wannan rahoton rundunar sojin najeriya ta kori wasu sojojinta guda 90 daga bakin aiki saboda samun su da laifin rashin da'a a lokacin da suke bakin aiki sai dai sojojin da aka korar da ke zaune a wani barikin sojojin kasar na garin ilorin babban birnin jihar kwara sun nuna damuwa akan wannan mataki da aka ɗauka a kansu tare da bayyana shi a matsayin nuna masu danniya amma rundunar sojin najeriya ta ce an kori mutanen ne saboda samun su da laifin yin rashin da'a kuma a dokar aikin soja lamarin haka yake ga dai da wasu daga cikin sojojin da aka korar suke cewa a lokacin da suka kira ni ta wayar salula daga birnin na ilorin na'am daga wani bariki kenan yanzu aka kore ku na'am to an gaya muku laifin da kuka yi aka kore ku daga aikin soja yanzu koko to gashi yau an sallame ku aiki ya kake ji to gaskiya ba ba yadda muke ji gaskiya ba muke ji To amma wani mai magana da yawon rundunar sojin da ke zaune a garin na Ilorin Kanal Timothy Antiga ya bayyana dalilin korar waɗannan sojoji. Some soldiers have been dismissed from service because of um, various acts of indiscipline to other forms of operational misconduct on account of their engagement in the ongoing counter-insurgency operations in the northeast. Ya ce babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki saboda laifuffuka da suka shafi rashin biyayya da wasu halaye marasa kyau da suka shafi rashin ɗa'a a cikin yakin da ake yi da masu tayar da kayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai hukumomin sojan Najeriya sun ɗauki matakin yanke hukunci mai tsanani ga wasu sojojin saboda yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. dukwa kuwa da ƙorafin sojojin na cewa ba sa samun kayan aikin tunkarar abokan gaba a fagen daga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad a Rasulillahi ba Allah Allah ka soja ko gidan su. To Madala bari mu koma akan rahoton da muka so mu kawo muku da farko inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta shirya domin kammala mika mulki ga gwamnati mai zuwa a shirye-shiryen mika mulki ga sabon gwamnati ta jiran muhammadu buhari da shugaba goodluck ebele jonathan yake ci gaba da tsara a najeriya a yanzu majalisar zartarwa ta najeriya ta yi wani taro wanda shine taro na kusa ga na karshe, inda ta tsara hanyoyin da za a bi domin tabbatar da an mika mulki a ruwan sanyi ba tare da wani kace na ce ba wannan taron da majalisar zartarwa ta yi ya zo a daidai lokacin da ake ta ambatonci akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta tsakanin kwamitocin da ke bada mulki ko tsara bada mulki da wanda ke kula da tsarin karɓar mulki inda ministar ta ce tuni an ɗauki duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa ba a fuskanci kowane matsala ko ƙalubale dangane da shirye-shiryen miƙa mulkin ba kamar da yadda ita ministar ta watsa labarai mrs patricia akwashike take bayyanawa manema labaru a abuja sakamakon ganawar da majalisar ta yi a yau inda kuma ta duba waɗansu muhimman abubuwa da suka shafi gudanar mulki na najeriya baki ɗaya eh, ranar 28 shine president zai nuna ma shi mai jiran gado duk wurare a villa tare da deputy dinsa 28 ranar 28 kuma a chambers za a mika mishi handover notes briefs in duka agencies za mu yi dan ritual ceremony a mika mishi don ka kasan the next day za a je inauguration ne kuro so kuma ranar 27 za mu yi final council meeting dinmu muna kiran wancan validatory session a lokacin ne za mu gode kowa zai yi maganin da ke zuciyarsa to dangane da kuma abubuwan da ita ministar take ganin cewar zai kasance abun tarihi wanda gwamnatin goodluck ibila jonathan za ta bari a baya sai ta ce ah, abubuwa da yawa mana abun da ya shafi rayuwar mutane duka gwamnatin nan ta yi ko a bangaren wuta ne ko ruwa ne ko eh, universities da ta kafa da abubuwa da yawan da ta yi wanda ba zan iya tsaya haka ba gefen da na, na ba wani ministry da muke da shi da bai taba rayuwar mutane ba ko rail ne da na ruwa ne da ruwa da um, university wani aka yi a oron na marine na training mutane masu aiki a ruwa da contract da aka bayan da za a yi eh, clearing kasan an mai da oron kamar big big ships masu containers da yawa za su iya je wajen eh, ta wancan gefe banda lagos mun sake mun bude data Tuwan akwai abubuwa da yawan da za a iya kira shi ma da yake yin tsokaci akan muhimmin abu da za a tuna da gwamnatin gula ebelo jonathan a najeriya mai bashi shawara akan sha'anin siyasa profesa rufai ahmed alkali ya bayyana ma manema labaru cewar na san dai da duk abin da ya kamata a yi na shugabancin najeriya su ya nasa kokari gwargwadon karfi da wurfin iyawa da kuma sani amma in muna so mu dubi abun gaba daya sai mu fara daga na baya-bayan nan kafin mu koma na fari na baya-bayan nan babban abu wanda aka yi a najeriya wanda kuma ba a taba yinsa ba kuma zai jima ba a yi shi ba shine a yi zaɓe a najeriya kuma a yi zaɓen nan a cikin wani hali da mawuyaci kowa na jin ɗarɗa kowa na shakkun me zai biyo baya amma aka zo aka yi zaɓen nan shi shugaban ƙasa ya ce ya karbi ya amince da wannan zaɓe tun ma kafin sakamakon zaɓe ya fito sannan ya kira shi wanda aka zaɓa shi jana muhammadu buhari ya masa murna ya ce kuma za su aiki tare ya taimaka masa wajen miƙa ragamar mulki wannan abu ba ƙaramin alkhairi ba ne a ƙasar nan umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to mun gode umar faruk kuma bari mu tafi ƙasar ghana inda ma'aikatan kotun ƙasar suka shiga jin aiki Ga dai Baba ko Makeri da ƙarin bayani. ma'aikatan da suna neman a biya su wasu alawus nasu ne da suka makale tun bara a kotunan kasar gabaki daya babu wani ma'aikaci sai da 'yan tsaro masu alhakin kula da haraban kotunan alkalai da lauyoyi da waɗanda ake musu shari'a sun saura a bayan kyaure ne sakamakon wannan yajin aiki na gama gari wanda ya shiga rana ta biyun wasu lauyoyin da sun nuna damuwarsu kamar haka there are a number of things that would not happen today suppose there is a bail application for somebody who is in custody yace akwai abubuwa da dama wanda za a gaza yin su a yau idan akwai wanda za a bashi beli a yau to hakan zai sa ya ci gaba da zama a gidan yari. I have two cases Ina da ƙararraki guda biyu amma ganin tsaye a waje ba ni da damar ma shiga cikin kotun wannan abin damuwa ne saboda zai shafi kowa. Yau wata ranar bakin ciki ne saboda mutum shirin zai yi tafiya mai nisan gaske don a duba masa ƙararsa sai gashi kuma ma'aikata suna yajin aiki har ya yi sanadiyar a rufe kotuna su kuma ma'aikatan na kotu suna korafin cewa rashin wayannan kuɗaɗen da na jefa su cikin wani mawuyacin hali. my children, go to the uh, outside Yace an kori 'ya'yana a makaranta kuma dole ne in biya kuɗin makarantarsu yanzu ban san yadda zan yi ba kuma in ka je ka karɓi rance sai ka ga an zabga rance shan ruwa mai yawan gaske. We rely on the allowances to, to pay our rent and other, other utilities. So without the money, you see that... Wannan allowance shine abin da muka dogara a kai wurin biyan kuɗin gida, wuta da ruwa da sauransu. Don haka in babu wannan kuɗin muna wahala. Shugaban kungiyar ma'aikatan sashen shari'a Alex Nace ya maida martani akan zarge da ake musu na rashin kirki. We are mindful of the implication, but have we also look at the implication of the delays on us Ya ce muna sane da irin damuwa da wannan mataki da muka dauka zai iya haifarwa, amma kuma dole ne mu nemi mafita cikin wannan mawuyacin hali da muka tsinci kanmu a ciki, saboda wannan wahala namu ya fara a shafan iyalanmu don haka kada wani ya ɗauke mu tamkar marasa kirki. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kyautata zaton kafin karshen wannan mako za a samu matsalaha ma'aikatan su koma bakin aikin nasu, sai dai ya nuna damuwansa yana cewa. My disappointment of a surprise that indeed yesterday as we met with the leadership. Ya ce damuwata ita ce, na yi al'ajabin yadda ma'aikatan suka ɗau wannan matakin bayan tattaunawa da su bisa alkawarin za mu ci gaba da tattaunawa a ranar Juma'a. Kazalika wanda ake musu shari'a ma suka nuna damuwansu da irin wannan abin da ke faruwa. Wasu alkalai dai sun fara sauraren kararraki a ofisoshinsu. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya Amerika a Ghana. To mun gode ba ya ku makeri ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara ɗaya da mako hudu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya bi sahun masu kira ga rundunar tsaro ta sa ido sosai wajen binciken jejin Sambisa bisa tunanin da ake yi cewa kungiyar Boko Haram ta gina gidajen karkashin ƙasa inda ta ɓoye 'yan matan Chibok. Yau ma ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo, wata alkalin majistare a jihar Kano kuma membar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa, wadda muke nazarin matakan taimakawa matan da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram musamman waɗanda aka ceto da ciki. Na farko dai don ta tantance su, sannan ta duba lafiyansu, sannan kuma gwamnati ta samar da shiri na musamman na yadda za a dinga ba su kansulin wato za a dinga ba su faɗakarwa domin a samu su kwantar da hankali. na uku kuma gwamnati kada ta haɗa su ga baki ɗaya a guri guda ta rarraba su ta hanyar idan ma za a kula da su a rarraba su su za a mai da su garuruwan su ne a sa su a hanyoyin gurin masu unguwanni amma gwamnati kar ta bar su a cinkoson wannan guri guda ɗin domin barin su a haɗa duk da mata ɗin ne tun da mun ga yadda yanayin matan ma suka shi shiga domin a cikin su ba za a rasa waɗanda suke da aƙidar ba a cikin su kuma kamar wannan wanda kake kukan nan ma da kike ba da misali da an ambaci boko haram ɗin kin gani ita she looks innocent daga yadda za a ci ba ta da wani abu nan sannan gwamnati ta yi kokari bayan ta rarraba su a ba su faɗakarwa sannan a ba su a san yadda za a yi a ba su ilimi sannan kuma a san yadda za a ba su tallafi na yadda za su riƙe kansu women empowerment sannan a samar da traditional rulers wato sarakunanmu na gargajiya dole a wannan karin su shigo ciki domin idan za a rarraba su ɗin wa'annan ma dole a rarraba su a gurin ta hanyar sarakunan gargajiya domin a dinga samu su za su dinga duba lura da su domin waɗannan sarakunan su ne suke tare da mutane ƙauyukansu kuma su suka san su sannan dole a samu ngo kamar irin ƙungiyoyi na musamman irin namu da waɗanda suke kuma ƙungiyoyi na unguwanni community based organization su kuma su ma su shigo ciki dole a neme su gwamnati ta samar da wani hanyoyi da wani system wani tsari na musamman wanda zai kai kusan shekara goma ko shekara goma sha biyar wanda za a dinga a ba su ilimi a ba su tallafi na gaza ne za su riƙe kansu wa'anda idan maza ne ma wani su san yadda za su taimaka musu su koma gona domin wa'annan yaran kuma a ba su ilimi ba da can sun kai shekara goma sha takwas ko ashirin already lokacin sun san abin da suke yi zai wahala wannan akidojin ya shiga ransu amma kuma wannan dole gwamnati ta rike shi sosai idan gwamnati ta sakaci da shi to abin da zai iya faruwa nan gaba zai ce Allah dai sauki ba ma fata a nashi tsokacin malam ishaya bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya cewa yayi Na ga masana sun yi maganganu masu ban sha'awa kwarai da gaske da ya kamata an saurare su, saboda halin da matan nan suka shiga ciki ba su ba sai Allah ya san abin da suka shiga ciki yaya za a yi a taimake su wanke wannan experience da suka shiga ciki wanda watakila na hana su bacci na hana su sakewa duk lokacin da suka tuna suka ga 'ya'yan nan a gabansu sai su tuna da duk waɗannan abubuwa Ya za a ɗauki mataki na dogon lokaci wajen jinyarsu ba wai ba su abinci da ba su wurin kwana wannan kaɗan ne daga cikin matsalar da suke ciki babbar matsalar ita ce psychological trauma da suka shiga ciki wato wani matsala na wato na zuci da suka yi ta fama da shi na wahalar da suka yi aka yi suka tsira wannan da kuma yadda kullum sun ga yaran nan ya za a yi yaran nan ba laifin su bane waɗanda za a haifa da waɗanda aka riga aka haifa ban san a yadda aka yi suka zo duniya ba amma kar a yi victimizing ɗinsu kuma a ga yadda za a yi a yi renon su su zama sun tashi sun zama 'yan ƙasa na gari. Akwai rahotannin da ke nuni da cewa waɗansu matan da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin a waɗansu jihohi ko kuma waɗansu hmm. garuruwa zan iya cewa suna tafiya ana tsira musu hannu. To ya kake ganin al'umma kun al'umma za su taimaka ma waɗannan mutane da suka samu kansu a cikin wannan hali? Na ɗaya a gane cewa kowa ma da ya iya samun kansa a cikin wannan hali yarka ce matarka ce yar uwarka ce inda abin nan ya ritsa da su ya same su kai za ka ji daɗin yin haka na biyu kowa ya runguma cewa kaddara ya riga ya sami waɗannan yaya za mu taru mu gyaran nan in ba mu gyara ba waɗannan suka kasa renon yaran nan da suke haifa cikin wannan yanayi to mu shirya nan da shekara ashirin zuwa gaba za mu sami waɗanda suka fi wannan da dama su za su girma cikin yanayin da ba su san ƙauna ba ba su san zamantakewa ba ba su san zumunci ba saboda ba a nuna musu ba don haka kuma amin a gari ba ka bukatan miyagu da yawa a kasa bacci so ko da su tsiraro ne suna iya hana kasan bacci saboda in sun fara ayyukansu kowa zai kasa yin bacci so nauyin na kanmu na a karbe su. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo alkali majistare a jihar Kano da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne. Roma da lakaki tafi da nisa domin mun zo ga shirinmu na ƙarshe inda za ki ba mu labarai amma a takaice. gwamnatin amurka ta fitar da bayanai da dama da ta samu lokacin da ta kai samame ta kashe shugaban kungiyar alkaida osama bin laden shugaban amurka barack obama ya ce canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan amurka ta wajen ƙara haifar da ko bala'o'i da waɗansu matsalolin rayuwa ƙungiyar isis ta kwace birnin famira na ƙasar syria abin da ya haifar da fargaban yiwuwar lalata kayan tarihi musulmi Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha ya zargi Amurka da yin katsalandan a harkokin Ukraine ta hanyar da ba a koyi da yaushe take da taimako ba, wata alama da take nuna takun saka tsakanin ƙasashen biyu. Da yake jawabi ga Majalisar Tarayya Babban Majalisar Dokokin Ƙasar jiya Laraba, Sergei Lavrov ya ce yana fatar Washington za ta shawo kan hukumomin ƙasar Ukraine su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma sau da kafa domin maganin tashin hankali. Lavrov ya ambaci tattaunawar da aka yi kwanan nan a Soshi, Rasha tsakanin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. To, madalla, da takaitattun labaran mu kawo shirin shirinmu na wannan lokacin, sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taya muka yi asubanci tare, da Chubahiro Diodone da ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokacin Jim Cook. ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.